baki mai yanka wuya. Kotunan sauraren ƙararrakin zaɓe a Najeriya na ci gaba da yanke hukunci kan shari'un zaɓen gwamnoni. To sai dai ta jihar Kano ce ta fi jan hankalin jama'a. Jama'a Assalamu alaikum. Kawo yanzu kotunan sauraren kararrakin zaɓe a Najeriya sun yanke hukunci kan kararrakin da aka shigar na zaɓen gwamnoni a jihohin Bauchi da Kano da Zamfara da Enugu da Oshun da Gombe da Legas da Filato. To sai dai a dukkan jihohin kotunan sun tabbatar da zaɓen gwamnonin da ke kai tare da yin watsi da kararrakin da aka shigar idan ka ɗebe jihar Kano. wace kotun sauraren karar zaben gwamna ta soke zaben gwamna abba kabir yusuf na jam'iyyar nnpp inda ta ayyana nasiru yusuf gawuna na jam'iyyar apc a zaman wanda ya lashe zaben na gwamnan jihar da aka gudanar a watan maris da ya gabata kotun ta ɗauki wannan matakin ne bayan da ta zaftare ƙuri'u 165,663 daga cikin ƙuri'un da gwamnan ya samu a zaben bayan da ta gamsu da korafin da jam'iyyar apc ta gabatar na cewa an yi arin gizon ƙuri'un ne waɗanda ba sa ɗauke da hatimi ko sa hannun hukumar zaɓe jim kaɗan bayan bayyana hukuncin kotun gwamnan jihar abba kabir yusuf ya yi jawabi inda ya ce zai ɗaukaka ƙara wannan hukunci mu muna sane da cewa cike yake da kurakurai kamar yadda lauyoyinmu suka yi mana bayani bayan ɗaukar fiye da awoyi bakwai suna yanke wannan hukunci ta hanyar yanar gizo-gizo mun gamsu da cewa wannan hukunci nasu cike yake da kurakurai da ba za su misaltu ba dangane da haka mun umarci lauyoyinmu da su ɗaukaka ƙara ba tare da ɓata lokaci ba don tabbatar da cewa gaskiya ta yi halinta insha Allah muna so mu amfani da wannan dama mu tabbatar wa da al'ummar wannan jiha cewa wannan hukunci na yau ba zai sage mana gwiwa ba ko ya rage mana karsashi wajen gudanar da ayyukan wanda muka saba muke muku ala kulla hal. To sai dai a ɓangaren ɗan takarar jam'iyyar APC Nasiru Gawuna hukuncin ya zo musu daidai mun yi wa Allah su bani wata wata'ala godiya da ya nuna mana wannan hukunci da aka yi kuma kamar yadda nake faɗa ko da yaushe duk hukuncin da ya zo hukunci ne na Allah to mun yi wa Allah godiya da ya samu ne muka sami wannan nasara a wannan shari'a da aka yi ta gabatarwa har zuwa lokacin da aka yanke ganin cewa bangaren gwamnan da aka rantsar a jam'iyyar nnpp kenan sun ce za su ɗaukaka ƙara waɗanne shirye-shirye kuke da shi don tankarar wannan batu idan aka koma kotun ɗaukaka ƙara to alhamdulillah ina ganin kotun ɗaukaka ƙara kamar yadda muka sami fahimta daga lauyoyinmu wanda su ne wanda suke da alhakin yin wannan a sun sanar mana cewa ba abu ne wanda za a daɗe ba dama ita wannan kotu ta farko ita ce wadda za a gabatar da shaidu za a gabatar da korafe-korafe da abubuwan duk da ake gani alhamdulillahi mun gabatar da shaidu sama da talatin su kuma sun gabatar da shaida guda daya. alhamdulillahi ba mu da wani haufi ba ma tunanin komai akan cewa da yardar allah allah zai daɗa tabbatarwa ya tabbatar mana da nasarar mu in allah ya so ya yarda farfesa bello muhammad bada malami ne a jami'ar usmanu dan ta sokoto ya kuma yi fashin baki kan shari'ar ta jihar Kano. To yana ganin tun wancan sati da ya gabata alama duka ta nuna cewa mutane NNPP suna zaton haka ta faru. Domin kaga har kwamishina ɗinsu gwamna ya sauke shi domin ya faɗa cewa in aka sauke su komi na iya faruwa. Yana yi wakila sun ga kokarin da lauyoyinsu sun ka yi na kokarin su kare abin da sun ka ci kila kuma sun ga wani rashin tabukawa abin kwarai da ya kamata lauyoyinsu su kila ba su yi ba ko kuma su suka san babban dalilin da ya sa sun cin kai shi su ma waɗanda suka yi nasara da yawa daga cikin su sun cin kai cewa za su yi nasara yana yiwa su ma sun san da cewa kila akwai wani abu da a ɓoye wanda sun ka gabatar gaban kotu waɗannan abubuwa duk sun zo sun faru babban matsala ko shi ita ce 'yan siyasa mu a lokacin da suke son su ci zaɓe babu ruwansu suna da aƙida ce cewa kai dai ka yi kokari ka ci zaɓe daga baya komi ake yi a tafi kotu akwai ciwo a ce ma sha'ani demokuraɗiyya bayan mutane sun gama zaɓe kusan kotu ita ke tabbatar da zaɓe ya yi ko bai yi ba domin za a je kotu mutane bayan sun yi zaɓe kotu ta faɗi wane ne ya ci ko wane ne a ci ba wanda a sama ta saukashe shi wanda a ƙasa ma ta aza shi bisa ga abin da ya bayyana ga kotu ta gana mai idanunta to irin waɗannan abubuwa shi ya kamata a ce 'yan siyasa sun lura da shi sadda suke kokarin su ci zaɓe suka kama hanya zaka iske cewa suna noma suna tsambare kuma tsambarin sai ka iske cewa ba su rihe shi ba abokanai hamayya su suna kallo su kyade su sai bayan an gama zabi an faɗi cewa sun ci sannan su ɗauke su su kai kotu su ɗauko tsambarin nan su gwada ma alkali a ta shari'a su ma lauyoyi da ma lokacin kakar su ce wannan ya faɗa wannan ya faɗa daga ƙarshe irin wannan abin da ya faru ya zo ya faru a irin kano ba mamaki ba ne kusan wuri ne inda yake sun daɗe da wayewa ga abin da ya shafi siyasa hadi a arewacin najeriya mutane ne da ɗaya sun saba tun lokacin nehu har zuwa lokacin prp da makamantansu su sukan zaɓi jam'iyya wadda suke ganin cewa ita da maslaha gare su su babu ruwansu da abin da ya zamanta a ce a ga abin da an maslaha na arewacin najeriya ko najeriya su suna da haka kuma ga wannan sha'ani na nnpp abin da suka yi kenan in allah ya sa sun ɗaukaka ƙara tunda doka ta bada da dama ɗaukaka ƙara in su yi nasara nnpp ta tabbata a nan kano ko kuma in ce arewacin najeriya idan kuma ɗaukaka ƙara ba tabbatar da su ba to kuma ita nnpp ta yi bankwana da arewacin najeriya watan sai dai wani jiko wani al'amari da ya fi jan hankalin jama'a shine yadda aka gudanar da zaman yanke hukuncin kotun inda alƙalan uku suke a wurare daban-daban amma suka yanke hukuncin ta kafar sadarwar hoton bidiyo da aka saka a zauren kotun a kano lamarin da masani shari'a barista mai nasarar kogo umar ya ce wani sabon abu ne da ba a taɓa gani ba a najeriya to wannan eh, abu da ya faru a jihar kano abu ne wanda yake sabo domin ba a taɓa yin shi ba ban taba jin a wani wuri an yi shi ba duk da yake dai kotuna karkashin hurumi na sashe na 230 zuwa na 304 suna da hurumi na shirya tsare-tsaren yadda za a gudanar da zaman shari'a su wala Allah shigar da kara ko kuma ba da hukunci ko kuma zaman takewa kotu ma duka kotuna suna da wannan hurumi karkashin sashe na 230 zuwa na 300 na tsarin mulkin Najeriya kamar da na bayani to amma wannan a ce an ba da hukunci ta madobin dubarudu to ina jin na farko kenan ni da na taba jin shi a saboda haka ni ban san shi ba a dokar najeriya kuma sabon abu ne aka kirkiro to amma yadda dokar najeriya take shine duk wani abu da ya faru in wani bai kalubalance shi aka ce an soke shi ba to ya riga ya zama al'ada kenan kuma in ba a yi hankali ba haka za a ci gaba da yi wanda kuma zai zama mataki ne na ƙara zurfafa al'amuran algus a harkokin shari'a domin idan ya kasance alkalai suna da dama su je wani wuri su ɓoye su ba da hukunci ta kafar sadarwar dubarudu ba tare da an zauna tsagwaro ido da ido lauyoyi da sauran masu ƙara na kallon su ba to akwai yiwuwar wannan zai iya zama wani tagomashi wanda wannan abin zai iya zama unguwar zoma yanke haihuwar sabuwar farka ta harkokin cin hanci da rashawa da kuma da hana a harkokin kotu amma a yanzu ba zan ce an karya wata doka ba don ban san abubakar hujja cewa babu shi ba ban zan ce an karya doka ba kuna da hujjar da za su yi tsare-tsaren abubuwan su yadda suka ga dama amma ba abu ne da ya kamata a karfafa ko a bari ya ci gaba ba eh, ina sa ran a ce za a kalubalance shi ko don ya zama ah, linzami ne wanda za a ja hankalin kotu ta daina wannan abubuwa a gaba amma duk da haka tun da ya faru kuma lauyoyin ba su kalubalance shi ba to ya zama al'ada abinda a turanci ake kira president wanda kuma wani na iya amfani da shi kuma shi ma ya zauna lafiya tun da lokacin da aka yi wannan ba a kalubalance shi ba. Masu saurare a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Muhammad Nasir da Halima Abdulra'uf sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.